assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu da sauraron mu barkanku da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shiri na in kajiwa ne ba banza ba kamar dai da wasu kan ce in kajiwa ne ba wasa ba ma'ana an yi gwagwarmaya mai tarin yawa wadda shirin mukan tattaunawa muna tattaunawa ne da wasu jajirtattu a wannan tarayya ta najeriya a bangarori daban-daban 'yan kasuwa ne attajirai 'yan siyasa manya-manyan malamai na bangarori daban-daban wadda a yau cikin yardar Allah mun yi babban kamu na bawan Allah wato alhaji Muhammadu na bola wadda na tabbatar a tarayyar najeriya musamman da arewacin najeriya ba kano kadai ba idan aka ce alhaji na bola da ke mandawari to sanannen mutum ne wadda kusan ba sai an yi dogon bayani a kansa ba alhaji muhammadu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa eh, Da farko al'adan wannan shiri shine mukan so mu ji takaitaccen tarihin bakonmu na wannan lokaci. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. a takaitaccen tarihi na ni na tashi a ni dan lokar gaman din rimin gada lokar gaman ne na waye gari na samu kaina a mandawarin kano kofar gidan sarki aminu ado to eh, ci gaba koko eh, to ai babu laifi ga eh. ci gaba misali yadda aka yaka shigo kanon har aka samu kai a kofar gidan alhaji aminu ado wanda yanzu shi ne sarkin kano tun da tun lokacin watakila bai san zai sarki ba kake mandawari a nan gudun yanzu na samu kamar shekara 43 uku na ba wannan titin sannan babu wannan titin na mandawari na mandawari babu haka to takaitaccen tarihi na anan shine haka na tashi a garin rimin gado haka na shigo garin birni a sa'a ina ta gwagwarmaya ta tare da mai gidana haka alhaji ibrahim mai nama mandawari haka tun muna yi da shi muna yi da shi har ta kai ta kawo zan iya cin gashin kai na ana mayan har izuwa yanzu hmm. Eh, tawakasha ta zare na nake ja bai taba tsinkewa ba taba tsinkewa ba alhamdulillah to alhaji na'am ka san kamar yadda ka ce alhaji ibrahim shine mm. mai gidanka na farko shi ma din dan limin gadon ne a'a shi ana aka shi karo da shi haihuwar ile ife ne amma dan nan sudawa ne asalin mai asalin sa ba kano ne eh, shi ma haka haka eh. to alhaji muhammadu nabola na'am kai suna kwarai da gaske musamman a shekarun baya duk da dai ka ambata ka ce har yanzu ma mm. zaren naka bai tsinke ba tsinke ba wallahi alaji haka yake haka yake wallahi to me sirrin sirrin shine a daɗe ana yi sai gaskiya haka sunan alhaji muhammadu kenan a daɗe ana yi sai gaskiya madama za ka yi abinka da yaranka da waye mm. to yanayi yanda ya juya ka juya musu haka mai haƙƙi haƙƙinsa mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa haka wanda ya fito ya tsaya yi maka yi jajirce to kai maza ka jajirce a kansa mm. Mm. a yi masa abin da ya dace ko me ya dace za ka yi masa sai ka yi masa haka in kana ba wani naira goma in ka goni ya jajirce to ba shi ashirin to sirrin ne sirrin haka eh, wanda baka tauye shi ba babu yadda za Allah ya eh, dan musamman ma da abinka sai da ya ma da shi kusa da kai alhaji Muhammad ya tun karatun boko karatun boko ban yi ba ko na aji daya ko na aji daya ko na aji daya to iyalai yanzu kamar ana da mata nawa ina da mata biyu ƴaƴana ashirin daidai yanzu masu rai to ba kai karatu ya batun ƴaƴa kuma ƴaƴa a yanzu haka ina da mutum uku a waje a mutum biyar mutum biyar a kasar eh, waje eh daya yana daya eh, yana indiya haka Daya yana china haka biyu suna muryan abacha daya mm. yana uganda duk suna karatu domin ai ina da kishin ni ban yi shi ba ka samu ba eh ban samu na yi ba lokacin an samu sai iya musu biya kuɗi masu cire mu saboda ba sa son mai karatun bakon domin suna ganin kamar wani abu ne wanda yake ba daidai ba eh. saboda haka sun taso na gani a cikin irin wannan yanayin sai na ga bai dace in bar ƴaƴana a haka ba mm. a hakan a hakan yanzu ina da guda uku masu digiri na gida ma tukuna eh ina da guda biyu da ɗaya ya gama india ɗaya ya gama china hmm. ina da mutum biyar yanzu masu digiri hmm? kuwa a cikin 20 din a cikin din haka eh. alhaji muhammadu na bola a kwanakin baya kamar yadda dai ni nake ta cewa duk da dai ka ce har yanzu zaren ke ja hmm. a fadin kano duk girmanta eh. yadda ta kai ta suna eh. kusan idan aka yi maganan tsire eh. to kai kadai ake ji da shi babu na biyunka ai kasan ita kano faɗi gare ta haka kai mai abin ba ka iya kuranta kanka ce sai kai ba haka masu saye mm. su ne za su kuranta ka ko wani abu amma ba kai ka kuranta kan ba na Allah ya kiraranta ya kiraranta mu ai ba mu da wata daga cikin wanda zamu kiraranta kanmu yanzu cewa mm. mu ne an riga an san riga an san eh, ba mu da tallan kanmu a yanzu ba sai kun yi talla ba sai mun yi talla ba an riga an san kayan Allah alhamdulillah shi ma anan zan iya tambaya menene sirrin shin mm. don a wancan bangaren ka ce kyautatawa yara da sauransu shin mm. naman ka daɗi yafi na kowa ko kuma ya abin yake har yanzu baka gano ni ba haka da ka gano ni hmm. ba za ka da cewa daɗi ya fi na kowa ba eh. shi mai sayan haka shi zai ji sautin a yaya kaji hmm. za ka iya sowa can ka so can har competition ake a kayan maye eh? har competition masu yansu ke to kamar yaya competition za a so na wani a so na wani a so na hmm. wani sai a sa a gaba sai a ci sai a ji yaya yaya sirrin yake eh, eh. wannan ai ba laifi bane mun dade muna yi shine aka ga maka a dade ana yi sai gaskiya gaskiya shine ma kirarin ka shine kirarin eh, ka ga shi can ma a rubuce haka kuwa ina jin mai kallo ma ka gani za mu so ya ga wannan suna cikakken suna <laughs> eh. Alhaji Muhammadu na Bola eh. a dade ana yi sai gaskiya sai gaskiya to Alhaji Muhammadu na Bola na'am gashi ka dade a cikin wannan harka gaskiya ne kuma ta fawa ta harkar tsire wadda wasu fan da awai ake cewa ko menene ni ba inda babu ne a harkar nama a harkar nama ko ina buga ne komai da komai zan yi dambun nama zan yi mm. kilishi sannan zan yi fawa danye kaga ko aini na zama gagarbado eh, gagarbado ko in ce maka jangwarzo <laughs> jangwarzo alhamdulillah to to jangwarzo yanzu misali eh a harkar nama ga komai da komai kana tabawa ina taba ba abin da ka bari a cikin babu babu to wani nasibi misali ko in ce wani abu za a ce tun da harkar nan ta fawa misali wasu kamar sun rena ta ko kuma suna ga kamar wata harka ce wadda su gaskiya kamar abu ne na kayan da datti wadda ba za su iya shiga cikinta ba shin wani alkhairi aka samu a cikin wannan harkar so alherin da aka samu a cikin wannan harkar ni dai maƙaunaci ne a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda gina mai nan na duk ba wanda ban kai su gurin manzan Allah ba sannan duk irin lokacin nan ɗanta zan tafi zan je in yi gaisuwa gurin manzan Allah babban buri na a duniya ga na je gaban manzan Allah mm, sako na ci riba yadda na jage mm. ina yin wannan karamcin zan je girman manzan Allah iyalanka sun je iyalanka wallahi babu adadi matanka sun je ba adadi wallahi har da yan uwa ma an kai wallahi ban san adadin dan uwana da na kai maka ba duk a cikin wannan harkar kuma a cikin wannan harkar saboda kaga ni kullum ware take abu da take a guri na hmm. har yaran kasuwan ma an ɗebo su an kai su an kai su so saboda Allah su ma sun je sun yi gaisuwa sun yi ibada yan uwan uwa kai hatta abokai ma an diba an kai su kuma tana din wannan harkar haka to wannan harka Alhaji kamar yanzu misali ƴaƴanka ne suke wannan harka ko kuma ƴan uwa ko kuma dai yara ne aka ɗebo daga waje suke ya abin yake so ai kaga dole ba zai yi a ce babu ƴaƴanka a ciki ba an kwaso wasu 'ya'yan an zuba a ciki suna nan suna yi kuma duk da haka da wasu yaran ba dai amma ni yan uwa sun fiye a cikin kan harkar ya'yan yan uwana ne akan harkar da ya'yana kuma su ne akan harkar su suke ko tafiya ne ba da fargaba ba da fargaba wani ba na kyashi ba na kishin cewar zan zon tarar ba daidai ba kuma gashi an yaukaka zumunci an yaukaka zumunci su ma sun samu abin eh, alhamdulillah haka eh. to alhaji idan ana maganan dai nama a mm, kano mm. sannan aka yi maganan na bola mm. to a lokacin kamar shekara eh, goma ko sha biyar ni da na sani so barin gaya ma asalin na bolan ma na matukuna. tukuna haka eh. yadda aka samo shi yadda aka samo na bolan ma ga makulli nan kulle yadda aka samo na bolan da a yi can cikin mandawar mahauta ce to eh to kyashi da kishi sai aka gallabe ni tunda ana kai bako ne ni bako ne na zo na zo ya ce na fi 'yan gari eh. saboda haka duk wanda ya tsallako daga zai ci ku tafi to gurin na bolan za ku sayan na su kuma yara suna tafi suna tafi suna tafi saboda wajen kaman gindin bola ne bola ce da gurin hmm. kullum sai an zo an gyara an yi wani sai ya zama na in ma baka ce na bola ba ne ba za a gane ni ba sai eh. muka mai da gurin ma sunan sama na bolan gaba da sannan ba ma yake magana wannan jambulan ma hmm. titin ma babu shi bare jambulan babu shi saboda haka sai ake kwatance da kai gurin na bolan ana dariya eh, ana dariya gurin na bolan za ku je gashi bola ta zama binni ta zama me zan ce ne kar ka koma kamar shata fa to ai kuma ne ga ma din waƙoƙin shata ai da debo wasu ai zare na nake ja bai taba eh, tsinkiya ba haka kalmar da na fara gaya maka maki dalili na anan shine cewa tunda nake yi tun da nake ba taba cewa an yi kwana biyu ko uku baya ba sai lokacin da mahaifina ya rasu ne muka kaman kwana talatin ma ba mai aikin ba to alhaji muhammadu dalilin haka ba wasu suka farfado eh. suka samu abu eh? Allah saboda kwana uku cak da baka yi ba kwana wajen kusan ashirin ne ba mai ba a yi ba ba aikin ba gaba daga nan sai wasu suka farfado sai wasu suka farfado ta rashin yin namu sun hmm. taso suka samu wani abu akan saboda ba ma yi mu eh mana sai wani ya rasa wani kan samu sai wani ya rasa eh. wani kan samu eh. lalle wannan alfahari ne kwarai da gaske alhaji muhammadu na bola eh. kai suna kwarai da gaske kuma ga gurinka idan aka duba sai aga kamar ba irin na zamani ne wanda kamar yadda naga kamar yanzu wasu suke yi sun gina dogon beni sun yi dakuna na cin abinci amma duk da haka dai gashi ka karbu ba a daina ba to ai ina gaya maka ba zan iya cewa da kai wani abu kan wannan ba kowa zai yi to ya yi lokacinsa ne mm. mu kuma ba ma kishi da kowa mm. tsari na rayuwa har kullum na ƙasa da ne taso in ma ya fi ni ba laifi ba ne dalili na anan cewa kowaye kai ba za ka ci rabo na in ci rabonka ba yadda Allah ya tsara mana haka tsarin yake mm. wancan rabansa daban wannan rabansa daban eh kamar yanzu ne misali kaga mutun safe sha da muke fara aikin mu mm. har zuwa karfe uku na dare mm? har zuwa kai har hudu na dare har hudu har hudu ka wannan zaka same mu yin da gode wa Allah babu wani jami'in tsaro da ya taba kwasai yara na cewa wani abu na sami shuhura a gurinsu mm. na sami yadda a gurinsu suna burge ni akan irin tausa samun mani ma da ake yadda suke aikin su yadda suke aikin su ba mu dame su ba su dame mu ba haka eh, mun hada kai da su na suna mun kokari ba abin da zance da su sai ta faman su addu'a Allah ya raba su da aikin su lafiya Alhaji na bola yadda kai suna haka kaman kana iya yanka saniya guda ko kuma dai rabi kake abin nan so eh alhaji me yi baya cewa ga abin da yake yi ai wannan sirri na ne tsakanina da mutane na da kuma irin yadda ka zo kaga gurin da kuma irin abin da kaga ana yi a gurin na fahimta to alhaji muhammadu ka san mahauta tun a da can tun asali an san su da yawan cin bashi ya lamarin yake a bangaren ka so ni a bangaren na gaskiya Allah ya hore min mm. duk kano mm. ba cika baki ba mm. ba kuma kurare ba ba kuma na isa ba mm. amma ba mutumin da zai ce in bashi naira goma sa ba a ci bashi ba a Allah bai sa na ci ba ba a bi na suna fa kallon ka alhaji suna kuma ji sosai ya kana ke saurari ai kaga idan da mai bi ma zai iya garzewa ya ce eh, na ji ka sunna tv eh. kana cewa ba mai bin ka bashi <laughs> to wallahi ina maraba da wanda zai ce na ce na bi na naira goma hmm? na rantse da girman Allah abin alfari na ne ni na ɗora yara na ma akan haka duk wanda aka taɓa kayan aka yi mu'amala da su a yi yadda za a yi ƙoƙarin a biya shi kansa da harka ta nake yi da dama ta nake yi ta yanzu labance ni da dama ta nake da lokaci na nake a fawa ta nake yanzu mm. yawwa har yanzu har gobe shekara arba'in da da wane ai ishirin ka kawai alaji ai anan na gaya maka haka lokacin da aka kashe murtala mm. muna wani ƙauye a zari ana cewa garin kidanda mm. muna yin tsire muna hawa kekuna muna tuka muna tafiya gurin masu aikin auduga mm. ana kai musu kana yi kana tafiya zaka na ganin kura a gaban ka wallahi kura dai kura ta cin mutum kura ta tu auto ina cin mutum ba kura sosai wallahi eh? lokacin ina can garin muna yi da ni da wani yayana to ya kuka sha fama da su to haka aka yi ta yi gwagwarmaya har ta kai ta kawo aka kawo muka gama daga can daga kashe mutala ban ƙara ko ba ta ba sai yau cikin birni wannan alhaji yana nufin kafin ka zo mandawari ne ko kuma bayan ka zo mandawari kafin eh. zo mandawari ne kafin zo mandawari ne wakai wannan eh. an ga kura ido da ido ido da ido ga kayan tsire na ga kayan tsire akai ga kuma takarda ta a bayan keke to amma alhaji kare idan mm. ya ji kamshin nama na'am wani lokaci Allah ɗaya ke raba shi da wanda ya ɗauko kayan nama eh, ne da kuma uwar kare kura da kuma uwar kare kura ya ko kare da haka aka yi sayin gwagwarmayas mm. eh, in sun wuce ta haka mm. wani san zama saura labar wasu sun wuce kuma mu ba ta bani guda barki guda alhaji ai haka rayuwar take to alhaji kaga eh. a cikin wannan al'umura kamar duka nasarori muke tattaunawa na'am na'am tunda har kai maganan zaren ka kake ja kuma bai tsinke ba har yanzu kaga ma'ana eh. nasarori ne tun da aka taso nasara kan nasara wai shin babu kalubale cikin al'umuran ka gaba ɗaya kenan ban gane ba kalubale ba alaje ba sai da aka shawo gurmai aka zo aka samu wannan turmin danyen ba to ka san wannan shiri alhaji dama asalinsa an tanade shi ne domin matasanmu maza da mata eh. su ji wani irin gwagwarmaya ire-iren ku da kuka cancanta muke tattaunawa da ku eh. muka zo gare ku domin me domin kar su zata fa kawai Allah yadda suke cewa dare ɗaya Allah kan yi bature su zata shi ma alhaji na bola dare ɗaya Allah ya yi alhaji na bola wacce wahalhalu aka sha kafin a kawo wannan kalmar wani tana cewa mm. ah, ba tsami a banza haka dole sai ka sha gwagwarmaya kafin ka kai kan wani kadamin mm. mai da na sha alaji a rayuwa wallahi ni na ban san irin kanta ba to gaskiya zan magana ta bashi da kake dan da an ci bashin ai a da can baya da an ci bashin ka haura gida nayi wallahi saboda kan mai bashi yana kofar gida Allahu akbar kar ya ci mata an wuce gurin an wuce gurin shekara nawa rabon ka da irin wannan ai shekara da irin wannan ai an wuce shekara 30 an wuce shekara 30 wane shekara 30 alhaji zan so lalle masu sauraro eh. musamman kamar da ce matasa su ji yadda alhaji na bole ka wannan matsayi irin wahalhalu da ya sha a baya to ai alaji da irin wahalhalun da na sha ina nan din ma sai in gaya wahalhalun da na sha a nan gurin domin komai ruwa komai iska haka in na tashi nan zan bai yara na karfe ɗaya da wani zan tafi mun gado karfe ɗaya wallahi dare ina gurmaya akan keke nake tafiya mm. har ta kawo ina da babur din da zan hau in tafi can mm. ka ga ai wannan mai kalubale ne eh babu matsuguni a nan da za a dan fake ba matsuguni sai an koma can gida sai na koma can na je na kwana kuma kafin nan ita shi na dawo nan mm. asuban fari ka ta asuban fari ya towa ta ta lafiya lafiya da lafiya to har yanzu a rimin gadon ake zaune ko kuma nan yan mai shinkafi yan mai shinkafi eh. nan aka yi gida gate ɗina yana kallon masallacin juma'a sani daura yana kallon masallacin juma'a sani daura eh ni makocin sani daura ne layi ne ya raba da sani daura yanzu to yara sun san irin wannan gwagwarmaya da aka sha kafin a wannan matsayi kuwa sun san ko kuma dai sun tashi ne kawai sun ga arziki a gidansu ai wasu sun taya sun ga arziki wasu kusan dan dan wani wannan lokacin na wannan wahala na wannan wahala tunda yanzu zaka na dan da ya kai shekara arba'in da arba'in da eh kaga shi ba cikin wannan bai shiga cikin wannan <laughs> da shi aka da taso dai da wahala taso da shi cikin wannan wahalhalin eh, eh, irin dan wannan wahalhalin ko da yake dai ba zai san abin da aka yi ba eh. amma dai bai taso ya ga kuɗi a gidansu ba gaskiya ne gaskiya ne ba abin da za mu ce da Allah alaji sai godiya a cikin kamar misali nasarori da ka samu mm. in na ce kamar ka gaya ma al'umma masu kallon mu kamar guda biyu nasarorin da ka samu cikin wannan harka kamar da me za ka yi kirga mana ai na gaya maka babban nasara ta wancan guda ɗaya kenan guda ɗaya ɗauke shi a matsayin guda ɗaya babban nasara ta alaji hmm. yaran da nake kokarin na bawa ilimi ba alfahari ba tun mahautar take kano ba dan da aka gatanta aka kai shi makaranta ita kuɗi irin ya'yana wallahi hmm. duk kano duk kano ba wanda ya ɗebi yayan sai kai su karatu kamar na kaga wannan babban nasara ce daga nasarorin da Allah ya samu eh saura uku kamar yadda na ce biyar alaji eh. duk ɗan da zan mu aure alaji a gidansa zan masa aure ba gidan haya ba ba gidan haya ba kuma kai ka saya masa kuma zan saya masa gidan ni kuma zan yi rubutun na gama gidan na bashi gidan kyauta shi ma ya da iyalansa mm. ko ai din nasara ce alaji eh. to mun samu uku <laughs> mm. ka ƙara gaba zan ƙara gaba <laughs> <laughs> ana neman biyu har yanzu nasara ta hudu eh. tun yara na ba su hawa mota ba suna hawa fulo nake sai musu mota su hawa mota eh? na dantse da girman Allah alaji tun ba ake siya musu ba su ke hawa ta gida ba hawa ta gida a ba ta gida ba su ce wani su ce sai sun dora fulo a kai eh. wallahi sun yi dage za su mm. hawa motar su kafin duk irin ana gaya mai yana su lalace ni kuma yanzu ban taba ganin wani dan lalace mm. ko sigari da ba dana da yake shi babu asali ko yaron kasuwa ta bai sai sha ta ba a guri na ba hmm? Allah ku balle kuma dan ciki balle kuma dan ciki na alaji ta ka aidin nasarori ne wannan to alhaji yanzu ƴaƴanka da suka dawo daga digiri eh. da suka yi digiri suka dawo kuma abin alfahari hmm. barin gaya maka barin gaya maka akwai yadda na auras hmm. ta karantar da mijinta alqur'ani zai furta rubuta masa allo eh. in ya dawo ya biya ta wanke masa ko ina dai ana nan sai da ya sauke alkur'ani a hannunta mijinta mijinta ga ku ai nasara ce nasara ce wannan gaskiya ne eh babban nasara kuwa a halin ni ban yi karatun ma eh, ga ko ni na samu masu karatu Allah ka wala da kaga nasara ce Allah baka ladan eh, a yara na a yanzu ba wanda ya fara aiki akwai guda ɗaya ta fara aiki likita ce haka tana dan yin aikin ta haka kadan kadan eh, akwai ɗaya wanda ya yi karatu a cana hmm. sakamakon ba a sami yadda za a sa sun ba ko in ce ba a samu aikin ba yana zuwa dubai ya kawo dan uwansa kaya shi kuma yana nan a kwari je ya kawo da yake eh, to ya zai alaji ai ba mu hadu mu ture mu hada karfi guri daya ba sai mun buda asali yanzu dai akwai wasu yara na suna can a Abuja suna aikin su su ma sana'a suke yi ma sana'ar power dai sana'ar power suke sana'ar power ce amma a gurin yanzu babu dana ko ɗaya amma yadda ka san ƴaƴana suke na kana rike abin bana kuma sun rige na amana ka ce dama yayan uwa ne eh yayan uwa ne to ya batun mahaifa alhaji mahaifina ya rasu Allah shekara 23 da rasuwar mahaifina mahaifiyata tana nan a raye tana nan a raye dan ranar lahadi nan dan da daga saudiya mm. na dawo karfe 9 da kwata a gidana mm. a karfe 4 da kwata biyar da kwata na fita na tafi ta na bola na ga ka yanzu makocinka wadda kake kallon gidansa <laughs> ya zama sarkin ya zama sarkin Kano eh, abin alfari na ne hmm. Alhaji Aminu Ado ya zama sarkin Kano eh, ni dole in zama daga cikin yan fadarsa ni ma ina ɗaya daga cikin na gaban sarki hmm. don ba wanda zai ture ni ce ni ba na gaban sarki ba ne dinna ne na gaban sarki ai mutane wai sai suke wani zaton cewar ko tunda sarki gashi kamar a gaban gidansa da kake sai da nama mm. tabbas an san akwai kyakkyawar alaka ta musamman ma cinikayya ta sayan naman daga gare ka ai abin ba a sha to sai ake zargin zaton ba zan ce zargi ba zaton cewar za a yi maka sarkin fawa na jihar Kano baki daya so daidai ne ba daidai ba ne <laughs> ai shi dan sarauta a cikin fawa ma ai daban yake to eh, haka dan sarauta a cikin fawa daban yake saboda haka ni ban rabu sarautar fawa ba saboda haka bana buƙatar sarautar fawa akwai na gaba da mu na mm. tare da mu suna yin sarautar bawa saboda haka bai kamata a ce ni sarkin kano zai mun sarkin bawa ba ba daidai ba ne eh, akwai amini na akwai amini na mm. wanda shine sarkin powers haka na bangaren sa a yanzu to eh suke yi maka ko kuma zato suke yi maka ai na gaya maka haka ko tawa ce a hannuna wanda yake akan ta yanzu zan ban masa a basa don zaman tasa ce domin ya isa da ni na isa da shi mm. alhaji ya wa'anda suke tsokanan ga suna maka ba'a suna cewa ku tafi wajen na bolan ya suke yanzu matsayin su yanzu matsayin sa alaji ba kuma kowa shi san yanda yayi ba <laughs> ta kasance kuma gurin na bola ake zuwa a ce zan tafi gida <laughs> eh to eh sai ka dan bola sai yayi susa sai yayi susa <laughs> ya kuma mika ya kuma mika dole ne ai kaga wannan ma nasara ce wallahi alaji wallahi wallahi sai da mutum ya zo ya ce da ni na zama gwaro da yaki ba nasara in yabe mishi abin da ya mu eh? Eh? Eh. an yi kulle-kulle kwai kaga in ba gurmaya mai kawo wannan wallahi al'azimu nake gaya maka alhaji cikin kaga mun yi maganan nasarori eh. da muka kirgo su mun yi maganan kalubale wato kamar matsaloli da aka samu a cikin wannan harka ta rayuwa ma gaba daya don bana ce tafawa ba ka yi maganan kamar kalubale ne ka tashi daga nan sai ka tafi rimin gado saboda mhm. baka da matsuguni kalubale ne ka zauna a nan ruwa yana dukan ka saboda baka da rumfa mai kyau ba rumfa mai kyau sannan sai bai kuma wadda al'umma za ta ji ta san cewar yes alhaji na bola ya sha fama kafin ya kai wannan matsayi ne faman da na sha a lokacin da aka yi wannan jambulan ma hmm. ban da kuɗin da zan mallaki jambulan haka wayannan shaguna da gida da shaguna na jambulo haka to yanzu kuma Allah ya sa din na mallaka daga cikin shida da aka yi ina da hudu a ciki ka ai kaɗan daga cikin nasarorin da nake sai da ta zama ba za a iya cewa sayan ta sayawa da wani kuma sannan Allah ya bani dama na saya mm. sai da ya gama tsada amma can bayan da yake da arha da ikon da zan iya sayan ta haya kake haya nake eh, sai kuma yanzu Allah ya kawo damar da yake an mallaki rumfunan ma gaba da mm. ni ma hayan ma zan iya bayarwa za ka iya bayar kana da guda hudu a cikin shida da hudu a cikin shida ta ba ai alhamdulillah mu gode ma Allah da ya kawo mu irin wannan binnanta ta yanzu da kuma irin nasarorin da muka samu kuma irin nasarorin da gaya maka ‘ya'yana sun yi karatu mm. ah, nasarorin da gaya maka kowanne kai a takaice ba ba na jin akwai yaro na wanda yake haya na kasuwan ma mm, duk shaguna ne mallakin gidaje na dai suke misali kowa a gida na yake ba zan iya cewa wane yana gidan haya wane gidan haya Allah ya hore an zaunar da su a irin wannan muhallin da Allah ya ba mu eh, eh. talaji gashi ana dago mana hannu alamun cewa dan lokacin da aka ɗeban ma shirin yayi menene sakon ka na karshe ga al'umma sakona na karshe da al'umma wannan ne mana fatan alheri shi nake shi ne fatan alheri a gare ni ubangiji wanda bai kai Allah bai kai shi irin wannan matsayin nan ba hmm. ne wa kowa mai wannan harkar tawa Allah ya kai shi irin wannan matsayi domin rabansa zai samu ni ma rabona nake samu ne wa kowa da kowa fata a cikin al'umma wayanda suke taɓa wannan nama Allah ya kai kowa irin wannan matsayi fata na na alheri da wannan sana'a ke yawwa to muna godiya kwarai da gaske Allah saka da Allah ya saka da masu kallon mu da sauraron mu yanzu kam dole mu tsaya a dan saboda dan lokacin da aka ɗeban ma shirin ya cin mana sai dai a madadin shi babban bakon namu na wannan mako cikin shirin na in kajiwa ne ba banza ba alhaji muhammadu wadda aka fi sani da na bola da ke mandawari sai su abokan aiki ashiru shehu kacako musa abdullahi gama ni abdullahi bakoji adamu da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a makon gobe don kallon wani sabon shirin da kuma wani sabon jajirtacce a cikin wannan al'umma tamu bisalam abin daga masu abun babban abun fahari ga musulmi ga gwani alaramma sannan gun hadi